A garin birnin Kwani ne a cikin jihar Tawar jamhuriyar Nijar aka gudanar da bikin cikon shekaru 25 da soma wannan husa'ar da kungiyar kasar Amurka mai suna kyar international ta bullo da ita da ake cima mata masu dubara wanda ke tallafa ma diya mata a fannonin samun basu basussuka ko yaƙi da jahilci kiwon dabbobi manya da kankana aikin noma raya ƙasa kiwon lafiya domin yaƙi da fatara da talauci a cikin ƙasar da ke kutal a jerin kasashen da hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da bunƙasa rayuwar al'umma cewa da pnid e ta jera kuma a cewar gwamnan jihar tawa da ya jagoranci bikin tare da magatakar dan gundumar birnin kwanni da sarakunan gargajiya da magajin nan gari da manya-manyan ma'aikata na jiha da mata da suka yi dandazo a wurin wannan bikin cewa ya yi wannan abin alheri ne ba wannan abu alheri ne groupement dubu goma sha biyar shine kamar yake bada kamar mata wanda suka hada kansu dubu dari uku ina tsammani wannan kone irin banka ne ma ba ma wannan eh, na structure masu dubara ba wannan da kuka yi abu ne wanda ya kamata duka matan Nijar ko ina suke ya kamata su kwaikwaye shi wannan abu alheri ne godiya da kuka zo ina gani da fifi wanda da ni da tagawata don kwa kuka tarbe mu gaisuwa na wajen wanda suka tsara wannan abin gaisuwa na daga wajen kyar international wanda suka kama muku a cewar shugaban ma'aikatar da ke kula da wannan tsari na mata masu dubara a mataki na ƙasa a kungiyar ta amurka kyar international dr fatuma zainu wannan tsari fa yana taimaka ma maza da mata al'umma ta lura cewa shi wannan a ta mata masu dubara tana iya taimaka ma mata kuma har da maza don abin da ya shahi wa'ansu ayyuka kamar sana'o'i kanana kananan sana'o'i da lura da wa'ansu matsaloli da suka shahi mata da iya mata su gane da in aka shirya in mutane suka shirya tsakanin suka yi tsari tsakanin suna iya ciwo kan matsaloli da suka shahe su balle musamman abin da ya shahi mata da yara iya mata tunda in an ɗauki misali kamar na zuwa karatun boko na ɗiya mata sai abu da yarinya tun bata kai wani lokaci ba kuma can gaba ana jibin ko mace in tana son zuwa likita sai a ce ayo ai babu mata balle su kula da mu maza ne kana kenan ko mutane ba su kula ba suka yi hanyar da iyansu za su yi karatu gobe wani irin bibi ne za su yi a samu mata cikin gururuwa daban da likitoci da mushanni da prefe da mayor da shiko har da president. Shi ko Malam Yahuza da ke wakiltar shugaban proje ESCV birnin Kwanni wannan husahar ba ta mata masu dubara a halin yanzu ta game dukkan fadin duniya. Jihar ga guda takwas na babu inda ba a samu a na mata masu dubara. Bayan an cika jihar takwas kasashen waje da dama da suka ji labari sun zo sun yawon buɗe da wajenmu in kuka ɗauka ƙasar mali a kowanne husa'a ƙasar abuja a kowanne husa'a ƙasar burandi a kowanne husa'a ƙasar uganda a kowanne husa'a da ƙasashe na turai su ma sun zo yawon buɗe ido suka ɗauka tunda kun san nijar a koda yaushe mu ke hiddo husa'a in wasu suka zo suka gani sai su masu yi mu iyawa to wannan husa'a ta game duniya a nan tsayin da muke a kwatanta mana ƙasa wajen arba'in ke aiki da ita tsawon shekara ga biyar ya ba mata dama sun sun bunƙasa abun hannun mun gani da muka fara wasu basu da komi amma a yanzu daga sayan akuya sayan tumkiya sayan mayan bisashi har ta kai mata har da gonaki suke saye kenan a da mun san an gona ga namiji na ake ganin ta to a yau mata da yawa suna ba ku tabbaci sun sai gonaki albarkacin wannan husa ta mata masu dubara ƙungiyoyi sama da dubu goma sha uku da ɗari biyar ne na mata da ke kumshe da 'ya'ya mata sama da dubu ɗari biyar ne ke cin muriyar wannan husahar ta mata masu dubara a dukkan fa fadin wannan kasar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar